Assalamu alaikum rahmatullah yawa barka da zuwa Usman fasaha yau insha Allah za mu nuna muku wani application mai matukar amfani wanda application din nan idan ka sa shi a wayarka ta Android ko iPhone ko ma wace irin waya kake da ita zai bayyana ma duk abin da yake cikin waya ka gan shi tsirara ma'ana komai take yi da saurin waya da karfinta da komai dinta so application din ba tare da bata lokaci ba bari mu nuna muku shi ina roƙon idan wannan shine zuwan ka na farko wannan channel ka kamanta da min subscribe da latsa kararrawa sannan kai share din bidiyon nan zuwa ga abokanka a duk satin da kake yi nagode su wannan suna wannan application gig bench kun gan shi nan ya fito na rubuta shi kun ga application din kun gan shi sunansa geekbench shi wannan application kun ga mutum dubu ɗari biyar ne suka yi downloading ɗinsa sannan mutane dubu ɗaya ne suka yi sharhi a kansa sannan kowa zai iya downloading ɗinsa so bari mu bude shi yauwa bari mu bude muku mu nuna muku yadda application ɗin yake a cikin fuskar waya kun gan shi nan kun ga yadda application ɗin yake a fuskar waya kun gan shi gigbench 5 kana latsawa so idan ka shiga abin da nake so ka sani shine maimakon idan kana da waya za idan ka je ko ka sai sabo waya ko kuma kana da ita kana so ka san yadda waya ka za ta sauri idan za ka yi editing na bidiyo idan za ka yi misali karfin wayarka wajen yin game da sauransu duk zai nuna ma so ba tare da bata lokaci ba idan ka shigo application din kawai za ka danna wannan ran a cpu bench benchmark abu na farko kafin mu danna ran din nan za ku ga cewar nan ya nuna mana wani waya ce na farko ya sa device din ya sa model dinta ga model dinta a nan sannan ya sa os dinta operating system ɗinsa ya sa android 10 sannan misali za ku ga a nan ya sa cpu ɗinta gashi nan nan ma ya sa cluster gashi nan nan ma ya sa cluster 2 gashi nan 3 so yana nuna kodinta da saurinsa so abinda wannan application yake yi a takaice shine zai faɗa ma ainihin ƙarfin wayarka karfin saurinta na yin aikace-aikace su game downloading da komai da komai so kawai ba tare da ɓata lokaci ba ga shi nan mun danna ran bench. yanzu ga shi nan yana yi shi bench din yana ɗaukan ɗan lokaci so ga shi nan yana yi za ku gani idan ya tashi idan ya gama zai faɗa ma komai da komai na sirrikan wayarka zai faɗa ma idan ka zo ka editin bidiyo idan za ka fitar da shi daga gurin edita zuwa cikin memorinka zai ɗau minti biyar ko minti goma idan kai kaza zai kaza idan gem ce misali zai nuna ma ƙarfin saurin gem ɗinka kaza da kaza ne komai da komai zai bayyana ma wannan application ɗin yana da amfani sosai sannan kuma misali idan ka je ka sai waya misali idan ka je siyan waya ka siye ta sabuwa idan kana so ka san ya ainihin gaskiyar performance ɗinta da ƙarfin memorinta da komai da komai na gaskiya da gaskiya shin waya original ce ko kwafi ce duk ta cikin wannan application din za ka gani za ka sani so gashi nan yana yi yadda kuke gani yana yi gashi nan yana yana ƙoƙarin gamawa da ya gama za ku gani na yin abu ma'ana yin aiki kamar wani performance na aiki aikace-aikace daban-daban a biyar a sakanni sannan gashi nan za ku gani duk za ku gani gashi nan duk ya nuna so wannan shine sai kuma yadda zai nuna muku capacity na wayarka yadda take kaza da kaza da kaza